alaikum da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ni ce dai taku Hadiza Aliyu wacce aka fi sani da Hadiza Gabon. A yau muna tare da babban marubuciya a Kannywood sannan kuma 'yar gwagwarmaya ne tana kare hakkin mata da kuma ƙananan yara. A yanzu za mu tattauna amma kafin nan kada kuma tsako ina za mu je mu dawo. Ta jama'a yau dai kafin mu gabatar muku da mu ina so na yi magana ne zan yi shishigi awar <laughs> yanzu na yi magana na za a ce to ta cika surutu amma me dalilin da ya sa 'yan bokon nan wai ku sai ku ce dole dole sai kun yi aikin gwamnati bayan aikin gwamnati nan da kyar ake samun shi za ga mutum yana da diplomas yana da degree yana da phd yana da doctoras da sauransu amma wurin neman aiki sai kaga ya zama maka da wahala kuma baka iya wata sana'a ba baka da wani skill na wani abin da zaka iya yi na hannu wani lokaci ba a ce ka a yi karatun ba amma kana karatun kuma kana da wani sana'a da kake yi zai dan taimaka zai rage zafi in baka samu aikin gwamnati ba saboda aikin gwamnati sai da godfathers wani lokacin ka je neman aiki a ce ma ana siyar da shi sorry na san an sani ni fa ban ce wani abu ba ni ma labari nake ji idan ka je neman aiki sai ka je ana cewa wai ɗari biyar ɗari uku za a biya ban fa sani ba ni ma ji ne so a biya tunani na ko da kana da kayi karatu kana da takardu yana da kyau ka koyi sana'a saboda zai taimaka maka ko da baka samu aikin gwamnati za ka iya kai sana'an hannu da iliminka da komai sai ka yi investing a sana'an hannu sai ka ga kuma Allah ya ya taimaka ya yi blessing wannan abin ya shi kenan ka wuce wurin Allah ya sa mu dace to jama'a kamar yadda na faɗa muku a yau muna tare da babban marubuciyarmu a Kaniyod sannan kuma tana da gidauniya inda take taimakawa mabukata da marasa ƙarfi a yanzu za mu fara tattaunawa da Fauziya D. Suleiman. Barka da zuwa. Barka ka dai. Mun gode sosai kuma mun gode da kika karbi gayyatar mu. Ba komai masha Allah. Na gode. Ga ki marubuciya. Kuma sai da lokaci ake rubutu. Gaskiya ne. Sannan kuma baki yanke daga rubutun da kike yi. Na'am. Ga ki kuma kina tallafawa bayin Allah. yaya kike iya haɗawa saboda shi ɗin ma wancan yana buƙatar lokaci. Gaskiya ne. To kusan yanda abin yake faruwa kusan shi rubutun shine a gaba mhm. domin kusan kamar shi ne sana'ar shi kullum ana cikin yin shi shi kuma wancan ya shigo ne daga baya shi harkar taimakon mhm. sannan shi harkar taimakon kamar shi gaskiya zan iya ta online ne tunda yawanci ta online za a turo cases ta nan za ka bincike sannan kuma anan za ka posta ka samu taimakon da za a samu mhm. har a taimakawa mutum sai dai akwai mataimaka wanda misali jigilar zuwa asibiti jigilar zuwa gurare ganin mara lafiya su suke yi Mm-hmm. to shi yasa abin yake yiwuwa amma lokaci yana zama da wahala abin musamman kamar tura saƙonni tun da mutane dubbinai ne suke turawa na neman taimakon mm-hmm. wani ba za ka buɗe yanzu kinga tun safe ban buɗe wayoyina ba duka wayoyina uku kowa na da nambar su mm-hmm. kowanne za a iya kira to saboda haka abin gaskiya dai da wahala amma dai muna kokari dai a yi can din a yi can din dai da da wasu mutanen ba a gamsar da su kin yi magana akan yanayin ayyuka da sauransu an ce idan mutum ya buɗe kungiya ana samun kuɗi. <laughs> haka ake cewa. Eh haka ake cewa an ce akan samu kuɗi sosai. To bai sa kowa bai buɗe ba. <laughs> Inda haka da ana samun kuɗi ai mutane da yawa sun buɗe kuma sun haƙura sun dina mhm. Saboda ba wai kuɗi ake samu ba wahalar da ake samu tafi kuɗin da ake samu. Za ka yi postin misali mara lafiya. wani wani da farko idan ya bada kuɗin shi yana so ga ina kuɗin shi ya ji me kai da kuɗin shi zai bibi kuɗin shi sannan kuma shi mara lafiyan da kai postin din shi shi ma ai kai din shi yana jira shi ma ya ga taimakon da aka bashi sannan kuma su al'umma suna kallo su ma me ake yi ya aka yi me muka yi me mu za mu yi wasu kuma da kansu ma suke zuwa ma su ce za su yi akwai mara lafiya da aka yi postin din shi su za su kawai za su zo da kansu ni gaskiya ni a san samu na ni na fi so ina postin a ce wani kawai zo ce ya dau nauyi mhm. na fi son wannan kun saba ai kuna mana da yanzu kun daina kawai sai mutum ya zo ya ce mana ya dau nauyi to yana cewa zan zo in ce alhamdulillah an samu wanda ya dau nauyi an wuce gurin sai mu saku wani akan layi to mhm. haka muke so al'umma su zo su mana amma magana da kita ce wai ana samun kuɗi a foundation gaskiya ba gaskiya bane kawai dai na san cewa dole in kana foundation gabaki ɗaya lokacin ka da ayyukan da kake yi in ka daina to kai kuma ai ba za ka zauna misali kana neman kuɗi kana kaza kana kaza to zan zuba mai a mota ta zan tafi gurin mara lafiya zan ɗebi yara za su wuna asibiti zan yi kaza to duk wannan dole dai sai ka biya wa'annan abubuwan kai ma abin da kake na haƙƙin kanka kai ma sai ka fitar to dole duk wanda yake da kungiya wannan abu ne masanan ne mun sani duk masu kungiya muna gaya junan mu cewa kai kuma Allah yana kallon ka mhm. amma kai ma kai ma kana aiki ne kake yi wanda kai ma ka bar wasu ayyuka naka na neman kuɗi sannan zaka zuba mai zaka tura yara zaka wuni don misali muna iya kwana uku a kamar lafiya a asibiti a gwaje-gwaje mm-hmm. za a tura yaro tun safe mutumar lafiya kai tun safe za a je asibiti musamman asibitin malam sai a kai karfe ɗayan dare ya zaka ka da wannan mutumin da ya je ya wannan yinin ya zaka ka ka biya shi ba za ka iya biya shi ba kawai sai da ka bashi abin da ya kamata da da kaina nake zuwa yanzu da abubuwa suka min yawa ba kullum nake zuwa ba sai dai in an gama wasu abubuwa sannan sai ka ji. amma me zaki ce ga wayansu mutanen da suke da irin naki foundation ɗin, amma duk sanda aka turo ko gudunmawa ko wani abu na taimako gina kansu suke yi wannan fa zargi ne yawanci zargi za ki ga mutane suke yi sai a ce wane yana kaza bayan baka da tabbas baka da proof na cewa ga lokacin da wane yi kaza yawanci wallahi zargi ne tunda yawanci su masu sa kuɗin na ba mahaukata bane mutum ya tura dubu ɗari yana nan yana ji daga kai postin ka ce nawa ka samu na mara lafiya tunda ai muna faɗa mhm. za a ce an samu kaza an kai mara lafiya kaza an mai kaza in gida ne an gina duk wanda suka bada kuɗi suna bibiya online suke kuma yawanci mara lafiya an kai postin din shi so wani ma je za a gane saboda haka duk wani faɗa ce kawai mutane suke kallon abin daga nesa sai su ce ana yi in dai ni ina faɗa kullum in dai ana samun kuɗi a foundation to kowa ya zo yayi mhm. ai kamar sana'a duk sana'a da ake samun kuɗi ai rufan mata ake sai an kashe ta to harka foundation din wanda ya zo ya ce kuɗi zai samu ba zan ce ba ra'ayi ba amma wanda ya zo ce ya zo neman kuɗi to za ta ga ba inda yake zuwa ya haƙura tun da wahala ne ma fa yanzu in ne postin na mara lafiya sai ki postin kina neman dubu ɗari biyu sai ki sati kina ta dan Allah dan Allah a taimaka ki samu ba ranki yana ɓaci ba za ki ji daɗi ba mara lafiya yana kwance kuma ka bar wani aikin naka to sai ta ga mutum ya ga kai ba zai ma iya ba mm-hmm. shine wani shawara zaki ba wa mutanen da suke kokari su zo su bude foundation saboda a tunani kamar yadda kika ce zargi ake yi mm. ana tunanin cewa ana samun kuɗi na'am shawarar da zan ba su su wa'annan ma wanda muna buƙatar foundations da yawa a arewa in kika duba kudi sun mana nisa akan harkar magana foundation suna da foundation kala kala kala kala in kina bin social media zaki gani to mu gaskiya karancin da foundation yayi kafin mu zo kafin na fara foundation wani abu ne da Allah ya faɗo da ni ba foundation ne ne yi ba kawai postin nake yi akan mara lafiya ina gani ne reposting na wuce gurin to cases da muka dinga samu na cewa wasu in suka samu kuɗin kuma har yau muna da wannan case din in dai muka sa yawanci mara lafiya muka tura account din shi to wallahi ba a yin abin da ya kamata to shine yasa har muka zo muka na fara sa account ina daga baya mutane suka ba mu shawara cewa mu zo mu amma abin a hanya muka tsince shi kawai reposting ne kaga mutum ana ta neman taimako an kasa samu kuma kana da followers sai ka ɗauko posting din shi sai ka reposting yanzu haka na fi so in ga mutum yayi komai dan ina gaya mutum in ce ka je kai komai ka rubuta account da number waya eh, ka turo min in yi mutane ne ba sa so su ce in sun yi ba a samun taimako dan Allah na sa account ina an fi ganewa to da haka muka fara saboda haka idan aka samu mutane suka yawa suka shigo harka foundation din to mu aiki zai mana yawa tunda zan iya aje mara lafiya akan layi mutum hamsin mutum talatin wani kafin lokaci kafin layi ya zo kansu ya mutu kafin layi ya zo wani ya jigata to aka ce an samu mutane da yawa ni har so nake in ji wani ya ce mun gaji da jiran ke mun turawa ne to alhamdulillah Allah ya bada lafiya Allah ya sa adalci tunda aka samu mutane da yawa musamman mutane da suke da followers mabiya da suka yarda da su aka samu to aikin zai mana sauki kuma arewa muna da yawa za a ƙara samun taimakon zai faɗaɗa ya shiga ko ina amma karancin foundation gaskiya yayi kaɗan. To jama'a za mu je mu dawo. To jama'a barkanmu da dawowa. wani kes ne a cikin kisa kisayen da kika samu na taimako da baki samu taimako a wannan lokacin ba kuma kika ji ina ma a ce a wannan lokacin aka samu wannan taimako sannan aka wuce wurin har sai da aka zo aka rasa right. Eh, to eh, wanda muka recent na farko farko baya bayan nan shine na wani medical doctor ma eh, likita ne lokacin da naga post yana ta yawo a social media haka ne ba mai da hankali ba tunda an sa account shi da number wayar shi da komai ba a tuntube ni ba sai daga baya sai mutane suka dinga tuntuba ta dan Allah in duba in duba sai na bi saboda lokacin ina ganin postin nake wucewa ko an yi tagin ina sai in dan ignore in wuce saboda ba ma na so in gani ya tayar man da hankali mm-hmm. tunda in dai na gani sai na hankali na tashi sai na daga to sai na ce bari dai in duba ina duba sai na medical doctor ne matashi ya gama karatun medicine wanda eh, al'umma za su amfana da shi mm-hmm. a lokacin ake nema mai taimako sai muka fito muka dinga neman taimako ana neman kuɗi na jin kusan miliyan ashirin ake nema to wallahi mutumin nan dai an kasa hada kuɗin na likita nan ya zo ya mutu duk da cewa ko mutum ba zai so babin ba zai tsira ba amma at least a ce an samu taimakon mm-hmm. an kuma yi mai in ya so za a ce an samu wallahi haka likitan nan ya mutu matashi ne kuma matashin likita mm. wanda da ya rayu zai zai amfani al'umma sosai wala haka muna ji muna gani abin ya bata min rai na zo ne na na zo wa mutane guri na ce medical doctor na ce gashi na a ce an kasa ya faɗi ya mutu an kasa da naira miliyan ashirin duk masu kuɗin mu duk mutanen da muke da su kuma a lokacin mutum ɗaya ne zai iya kira ya ce ya taimaka kuma account number shi ne za a tura mai balle ma ka ce wani guri zai tafi kana kallon shi gashi nan ga sunan shi wannan shine wanda abin da ya tsaya min da na baya baya a raina akwai wani wasu mutanen da suka taba neman taimako kuma kika gane ba taimakon suke nema da gaske ba ko irin damfara because duk ana samu <laughs> da yawa sosai ma sosai ma da an fi ma samun wannan abin saboda a da da mutane za su ga cewa suna tunani kamar kawai da an ce an man magana kawai za a bada kuɗi sai daga ba suka gano oke sai an yi ma bidiyo sai an baka fom ka ciki sai an je an ga inda kake sai ma an yi wannan matakan da wannan mara lafiya to sannan to wanda kuma sun muka farfasa samun matsala su ne mabarata da suke bara akan titi masu ciwo na ba kana kira na ka ce man kaga wani gurgu akan titi yana bara kafar ta rube zan ce ba neman taimako yake ba wannan neman kuɗi suke su mun sha fama da su in ka dauko su mace kai su asibiti a kota muka dauko ta tana fama da wani irin ciwo kafafuwan ta sun rube ina jin ko hannu ne ta da ya rube yana tsutsa muka dauke ta aka zo kullun wata mata ta wuce sai ta ganta ta zo ta gaya mata dan Allah mu taimaki matan nan muka ce to shikenan muka dauko ta ita ce muka fara samun wani experience a kanta da ma kai ta asibiti aka gama komai za a biya kuɗi aiki dubu ɗari uku da wajen saba'in aka samar da kuɗin za a yi sai da aka gama komai sai ta ce tana da magana muka ce to me magana ki ta ce to ni yanzu wannan hannun gaskiya da shi nake neman kuɗi nake cin abinci yanzu idan to na warke da me zan ci gaba da cin abinci na rantsi da Allah har yanzu ina ganin ta akan wannan muka ce to mu yanzu mu mu ai ciwo muke yi ba za mu ringa baki kuɗin abinci kullum ba tana son 300 sai a bata ta koma ciki eh, wallahi wallahi to irin wannan akwai irin wa'annan da yawa shi yasa yanzu in maka kira ne ka ce maka gama ta akan TTV mabaraci ba shi da lafiya ko da kati ko zan ci wannan ba zai ma yadda ma amai ba irin su dama da ka kira ni ka gaya min irin wannan zan gaya maka akwai wanda kuma za mu sami cases wanda su kuma yawanci matasa sun fi mana haka sai mutum ya ce makaranta ce student ne shi wallahi kaza kaza su tura mana takarda sosai na makaranta na makaranta to ni kuma daman ka'ida ta ni idan misali kana Zaria ko kana Lagos ko ina muna da wakilai idan misali in tsakaninka da wakilin mu in kuɗin ya kai dubu goma za a biya kuɗin mota kuma taimakon da za mu baka dubu biyar ne to da in asarar dubu biyar warin asarar dubu goma mhm. na ce in ba wannan wakilin namu dubu goma in ce je kai dubu biyar to da an zo nan gurin sai ga wasu si blocking ɗinka wasu ba za ka ƙara samun damar da ka ce wakilin mu zai zo ya same ka sai shi kenan wasu ha asibiti za ce suna asibiti kaza sai in yi waya in muna da alaka da asibiti tambayi nasa cewa akwai mara lafiya kaza kaza so so kaza da Allah za mu bada kuɗi a bashi wallahi za a je a gama bincike asibitin ba a ga mara lafiyan ba to jama'a ina ga kamar wannan ya kamata mu daina ƙarya mu daina yi wa kanmu irin fatan mugunta saboda kawai wani abin duniya saboda a hakan in kana yi za a daina yadda wani zai zo da gaskiyan shi ba za a yadda da shi ba Allah ya sa mu dace za mu je mu dawo To jama'a barkamu dai da dawowa. Ya kike fama da matsalolin matan aure? Da naki matsalar. Matsalolin matan aure kamar yaya? Na tabbatar da cewa yawanci matan aure suna kontaktan ɗinki suna kawo miki su. Ok, matsalolin auratayya. Auratayya. Na gane. Gashi kuma kima matan aure ce. To. wannan abin wallahi ni ba ma sai da zaka lashe a society mu ba saboda wani lokaci idan na ji wani abin in na raina ya ɓaci wani lokacin naira active musamman a facebook a instagram ba a fiye tattauna irin wannan matsalolin ba amma a facebook a na mutanen mu suka fi yawa wani lokacin ka zo ka faɗo labarin sai a ce ma ƙarya kake halin da mata suke ci a gidajen aure sai a ce mu feminist wane ne a ce za ka kashe aure a ce za ka kaza kaza to saboda wani lokaci na fi so namiji ya kawo min kes ya ce kanwar shi mata aure ce ko wane in ce to kaga kai namiji ka sani kana faɗa kanwar ka kaza yanzu idan ni na zo na ce kaza za a ci sharri ne muna fama da matsalolin sosai duk da cewa akan samu matan da su ma suke da nasu halayen amma dai gaskiya wasu matan suna cikin wasu matsaloli na aure. da idan aka fito aka faɗa a society abin ba zai yi kyau ba mm-hmm. Mm-hmm. duk da cewa muna kokari mu ba su shawara mu ce su yi haƙuri amma mutanen mu su ji tsoron Allah shine kawai abin da zan ce mazaje su ji tsoron Allah dukkanin abin da ake yi ko mace kake wa ko namiji kake wa duk wanda ya zalunci wani Allah yana kallo Allah ba zai bari ba kuma yawanci abin yana mutane ba sa tunani za ga yanzu akwai tsofaffi magidanta za ga suna cikin wahala kuma su ba sa taimaka musu to zaman da aka yi na kuruci sana kana kuruta kai ma ka halar da ita to in ka tsufa kai ma kana kallo kana zaune wani ciwo ya kama ka zaka ji ta wance kina ina wance ba ta kula ka saboda ita ma baka kyautata mata ba mhm. to amma ka kyautata mata ka ja ta a jiki kuka zama daya duka mata ka ko biyu ne ko uku wacce ka wannan sai wallahi za a yi ta nan nan da kai mhm. sanda kake bukatar su kowa yana da lokaci yanzu ke ke kadai ce ko ko kuna da yawa a gurin mai gidana mm. <laughs> ni kadai ce sannan kuma ya mutane suke dauka a matsayin ki na matan aure kina fitowa kina gwagwarmaya kina kina taimakawa mutane ga ki marubuciya kina sana'a da sauransu a arewa idan aka ga haka sai a ga kaman kaman ko kin gagara mijin ne ko ko wani abu menene kin taba samun matsaloli? Gaskiya ban taba samun matsaloli ba abin da ya sa ban samu matsaloli ba lokacin da kika fito mace ta tana mata aure irin abin da kike bayyanawa shine yake binki kina mata aure kin zo kin sake mutuncinki kina maganganun banza ko kina shigar banza ko kina wasu mu'amaloli na banza to dole za a gaya miki magana amma sanda mutane suke binki sai ga cewa wannan abin shi kika sa a gaba tun lokacin na ina jin kusan shekara ta tunda na taso dama before na fara rubutu ina aiki asibiti bayan na ban nan na koma nake aiki a arewa yanzu nake harka foundation tun daga wani lokaci har zuwa yanzu ni wani lokaci an ce <laughs> ta aure suna iskanci ma mamaki nake ce ƙarya ne saboda kai baka kai kanka gurin ba baka ga kuma alamu ba kuma wanda kake mu'amala da su ba sa yi saboda kai baka nuna ba shi kuma a duniya wanda aka ce ya zo ya maka magana iskanci ko ya maka wani magana rashin mutunci to ya ga fuska ya ga alama to shi yasa gaskiya ni a gani na ban taba samun wani da ya gaya min wata magana ba kullum sai addu'a da fatan alkhairi saboda abubuwan da za a bayyana da a matsayin na mata aure kana ƙoƙari ka kare mutuncinka na aurenka da kanka da 'ya'yanka da addininka duk sai ka kalli wannan a matsayinki da mijinki da ya baki dama kika fito kiki wannan abun. da duk dangin shi da 'ya'yanki duk fa kowanne sai kin kalla kowa yana da mutuncin shi da zaki kare mai to in kika yi wannan abun to zaki zauna lafiya mutane sai sa miki addu'a yanzu kullum ni dai gaskiya sai dai addu'a ni ban taba jin wanda ya fito ya ce ko ya soke ya ce irin kuna fitowa kuna kaza kuna irin shiga mara mutunci ko kuna gaskiya ba na samun wannan saboda ina kacin iyakacin kokari na ga cewa duk abin da nayi bai saba addini ba to ina ba mata shawara matan aure da duk wacce ta samu irin wannan damar da za ta fito ta wani abu to inda ta kiyaye mutuncin kanta wala ba wanda zai zage ta amma in kika fara nuna cewa ke fitsararriya ce kuma ga aure to ta nan zaki bada kofa za a shigo a ringa sukakki kina ganin eh, abubuwan da suke faruwa on social media musamman ta bangaren Kannywood industry na'am ke ma kina cikin Kannywood kina cikin Kannywood wani irin bakin ciki kike shiga lokacin da kika ga cewa an ɗauki 'ya'ya mata na Kannywood ana faɗan abubuwa a kansu. Kina gani kamar ana musu adalci koko suna aikata wa'annan laifuka ne shi ya sa ake wannan zage-zage. To abin guda biyu ne yake faruwa. Kamar kullum idan na ce ni yar Kaniwood ce wasu da Allah hajiya ki daina sa kanki a Kaniwood. a Kaniwood nake sana'a ta ce mhm. wani yana wani akwai wanda ya taba wani gaya da ya taba rubutu ya ce shi yana son komai ina burge shi komai kawai abin da yake bakin ciki Kaniwood da nake sai ce to ai da nake samun abinci Na ce in na ba kaniwood ina ka dinga bani kuɗin abinci za ka dinga bani abin da zan kula da iyalina to ita kanta Kaniwood din akwai wanda za a iya satin example da su a ce wace iska ce mhm. saboda ta bayyana wa duniya ta nuna duniya akwai wanda kuma duk abin ka ba za ka ce wancan iska ba saboda baka gani ba duk da cewa mutane suna hasashe suna amfani da kuma wasu ƙananan da suke wasu abubuwa wanda za ka ma ba jarumi ba ce musamman a social media nan wata sin ɗaya ta taɓa yi a cikin Kano ba amma san da zamanta ba mata da rijista sai ta zo ta yi abu kuma sai a yi kuɗin goro sai a ce 'yan Kano babu inda ba lalatattu ko ina akwai in ka je harkar duk mu da muke shiga mutane kayi aikin asibiti kayi aikin gwamnati kayi aikin kaza kayi aiki zaka ga ko ina ana iya samun gurbatattu amma ba za a ce gurbatattun su ne suke da yawa ba ita kano abin da yasa ake mata wannan kallon saboda kusan ita mutane suna kallon ta a gurin da wai za a gyara tarbiyya kuma ba haka bane ni kulli ina faɗa ni ba tarbiyya nake gyara ba a kano ni nishadi nake bayarwa rubutu nishadi ne harkar fim nishadi ne ana samun ilimin amma ba za a ce wai ilimin ake kwa malamai na sai koyar da ilimi su suke bada tarbiyya amma harka kani nishadi ne nishadi ake bada entertainment industry sunan sunanta ke nan ko a duniya wato gurin da ake bada nishadi saboda haka amma dai shi nishadi tunda mu musulmi ne kuma Hausawa za ka a nishadin wanne za ka yi wanda ba zai kauce wa addinin ka da al'adar ka ba to saboda haka a cikin Kannywood in an ce daga Kannywood da ne akwai irin mu a ciki muna nan da yawa mazanmu da matanmu matan aure ne da na samu kusan duk matan da suke rubutu a kanun matan aure ne akwai ibrahim abdulmajid akwai maimuna idris sani beli akwai zuriya adamu gire irin mu irin mu irin mu da yawa marubuta duk matan aure ne muna gidajen mazajen mu kuma ni mijina na iya dauka ta kai ni in je in kai script mhm. tun da zan ce mai zan je in kai wani script saboda ina gida zan yi rubutu na zan tura haka harka fim din inda ake gundarin fim din ake shirya shi in ka je ba za ka ga ana iskanci ba personal life din mutane ne suke zuwa suke wanda bayan da zaka da rayuwar mutum personal life duk da kuma shi ma a hakan ma har yanzu ni ina challenge da za a ce babban jarima ko jarumi sun yi wani abu kullum za ka kiyaye kansa suke suna ƙoƙarin su kare mhm. yawanci za ga masu irin wannan abubuwan da su saka a media yawanci za ga wanda ba a ma san su bane suna suke nema duk da cewa ba za a rasa cewa akwai masu aikatawar ba amma ba za a yi kuɗin goro a ce gaba ɗaya lalatattu ba ne ba sai dai a ce wasu daga ciki kuma a kira gare su da su gyara. To jama'a za mu je mu dawo. To jama'a barkan mu dai da dawowa. Kin yi maganan aikin gwamnati. Kwanakin baya kwatsam sai muka ga on social media an baki appointment. Na'am. Yaya kika ji? Menene kika yi har aka baki wannan appointment? To shi wannan appointment ɗin kusan abin da ya ja wancan harkar kungiya da muke na taimako shine ya ja domin ni gaskiya duk wanda ya sani ya san bana siyasa duk wani abu da ya shafi harkar siyasa muna kokarin mu kiyaye saboda yanayin kungiyar mu mu kowa namu ne mhm. duk wanda zai ka taimako ba mu da dan jami'a kaza saboda haka shi yasa na yi kokari cewa in kiyaye to kuma sai aka aka dace zan ce ba aka si ba wanda shi mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Yusuf Kabir ya gani wannan feji yana bibiyar feji na tuntuni tsawon lokaci yana bibiyar feji na yana gani irin ayyukan da muke yi to a lokacin da aka sa wani kes da ya gani ya ji kes din ya shiga ran shi yasa aka nemo ni amma ta kira na ma ban siya shi da kanshi ma ya kira ni bai same ni ban samu dauka waya ba saboda lokacin ina aiki daga baya mai dakin shi ta kira ta ce mini mai girma gwamna ya kira abin ya bani mamaki na ce da gaske mai girma gwamna ne ita ma matan gwamna ne ta mamakin dai abin na zo har na faɗa a feji na cewa wai ni yau fauziya Mm-hmm. na yi wannan da sa'a mai girma mutane suka ce a ah, zai kira ki ai yanzu aka fara mm-hmm. to bayan kwanaki kuma sai aka ce aka kira aka ce mai girma gwamnan Kano ya bani appointment na akan wannan aikin da nake na mm-hmm. needy and vulnerable ya bani SSA wato mai taimaka mai ta musamman to abin gaskiya ya bani mamaki saboda ni dai ban ma sanya ake siyasa ban ma sanya ake abin ba saboda lokacin da Smith Oscar ya kira ni ya gaya mun kafin shi mutane sun ta kira na wai ana mita a gidan gwamnati an ce da ce haba ne wallahi da wasa ne saboda kasan da ya kira wani na ce wai da gaske ne ce wallahi da gaske ne to a lokacin da na shiga dai na je na anshi appointment din ba da dai ba kuma ina ji kowa shiga ne ko kwana biyu ne mai kirma gwamnati ya kira ne ce abin da yake so wani ayyukan da muke yi shi yake so mu dinga yi mhm. ya ce shi yake so mu dinga yi ba wai magana siyasa ba ce magana ce ta cancanta wannan abin da nake kuma shine ofis dina to shine abin da ya kai ni eh, gaban mai girma gwamna kuma ya ni a cikin gwamnati sandin a yanzu muna ta fama da marasa lafiya to jama'a za mu je mu dawo Jama'a barkanmu da dawowa. To, zaki so yau a ce ‘yarki ta gaje ki a abubuwan da kike yi eh kwarai da gaske zan so yata ta gaje da yar guda ɗaya ce <laughs> guda ɗaya ce yatawa kuma abin da take so ma take karanta yanzu a university shine mass com mm. take kanto kin ga wata za ta gajo abubuwan da nake na harka gidan TV mm-hmm. aiki da nake yi amma dai gaskiya a cikin yara na banga wanda yake da zil irin na da na taso irin na abubuwan da nake yi ba akwai wani sakon da zaki bada wa masu foundation irin naki shawarwarin da zaki iya ki su. eh to shawarar da kullun nake ba masu foundation akwai wanda muke mu'amala da su sosai dan yawanci masu foundation din kusan mun haɗu tunda wani lokaci kes din yana zuwa mutum in ya zo ya bani kes na zo na yi a gama aka bashi taimako sai ya koma gurin mansura sai ya koma gurin wani ne haka haka saboda sun za su mai da abin kamar mhm. neman kuɗi yawa to shine shi yasa domin duk kusan mun san juna tunda abin ne a social media ake yin mm. shi to shawarar da kulli nake ce mana shine cewa duk mara lafiyan da ya zo gaban mu aka mana mara lafiya mu ji tsoron Allah akan shi kar ka samu kuɗin mara lafiya ka ce za ka yi wani abu mm-hmm. mara lafiya idan baka yi kiyaye ba sai Allah ya jarabce ka da irin ciwon mm-hmm. da yake da shi ni kulli abin da kalla ce to shi wani mara lafiya ne ga ciwo kaza yake neman taimako to ni kuma Allah ya bani lafiya to idan na taba abin shi ni kuma me zai iya faruwa da ni to mm-hmm. shine shawarar da take bamu sannan kuma Eh, mu dinga abubuwa da gaggawa da sauri wani lokaci idan aka samu taimakon mara lafiya sai kaga kafin aje a ce an kai shi asibiti an yi kaza an yi kaza za ka iya losing za a iya losing din saboda haka da an samu taimako koya ne a fara kai mara lafiya asibiti yi gaggawa kai shi asibiti sannan duk iyakacin taimakon da aka samu din me ya amfani da shi wani lokaci za a ce takwas ake nema ni ko dubu saba'in muka samu sai mu kai mara lafiya asibiti ka a jira a ce dole sai an haɗa wannan kuɗaɗen sannan kuma sai ƙoƙarin ganin cewa dukkanin masu baka taimako kana ma'amala da su mai kyau masu bada taimakon na akwai masu faɗa wani fa zai kira ki haba malama ina kiran ki a waya kin ki dauki ita masifa faɗa in ce to alabaka hakuri me ya faru to sau nake in je in gamar lafiya to in je yana guri kaza to shi ke sai tiga in taka hakuri wallahi sai tiga wannan mutum wani babban mutum ne baki san waye ba mm. ko babban mace ta dauki nauyin mara lafiya to dole sai akwai hakuri a cikin tafiya sannan su mara lafiya akwai hakuri da su wasu marasa lafiya ba su da kirki ba ma fitowa faɗa a social media ko wasu mabukatan sai ka taimaka wa mutum sai ya zo wasu akwai da za mu taimaka musu suna cikin masifa a gina musu gida wallahi sai tiga daga ba za su zo sai da gida wallahi to irin wannan ba dai ba faɗa a social media saboda kan mu masu taimakon gwiwa mhm. to su takarda ta wani yarjejeniya na farko yarjejeniya sa mara lafiya a a social media na biyu duk abinda aka ba mara lafiya musamman wanda muke fama da su mazaje da suke guduwa namiji zai gude ban mata shi da ƴaƴan shi mu su mu dauko ta mu taimaka yana jin labarin ta sami gida zai dawo <laughs> to wannan muna cewa dole sai mun je gaba mai unguwa da ma an yi takarda cewa wannan gidan ba nashi bane nata ne ita da yanta kuma ba za a taba shi ba kuma sai da sanin mu akwai wanda takardun da yanzu akwai takardar da wani gida da muka sani wata mabukaciya yanzu tana wannan commission na anti corruption wallahi public wannan human right na anti corruption na Kano state wallahi tana can saboda matar ta dage sai ta sai da gidan kuma gidan ba nata bane yaran ta muka yi wa kanana mun ganta a cikin yanayin masifa da tashin hankali muka taimaka mata bayan matan nan ta gyagije ta warware ta sai da eh sai ta tana so ta sai da gidan wace tafi maka wani eh. neman kuɗi wallahi to muka zo da gima aka ringa rigima da farko takardar ma hannuna take ta kai ma ƙara mun hana ta gidanta da muka je muka wannan kungiyar bayani suka ce a ah, kaga tankewa eh, mun gina mutane ya fi mutum hamsin gida duk gidajen su kowane yana hannun su da ƙarshe ta kai mu human right and anti corruption da kanta aka raka ta ta kai mu muna zuwa muka ce na ce so ga takardunta da ce dama ni so nake in ji hukuma ta rike ta sai da gidan yaran ba su girma ba to hukumar ta ansa ƙarshe ita ma hukuma har ta kai su ƙara kotu suka ce aka kotu ta ƙara ba da umarni a ci gaba da rike takarda sai yaran sun girma wallahi to saboda sai sun kiyaye irin wa'annan hmm. to bacin ran irin wannan su masu foundation da yawa sun daina foundation gaskiya saboda bacin rai na irin wa'annan mutanen marasa lafiya hmm. to hakuri za su yi wani lokaci aikin lada ne wani lokaci mutum zai saka kuka mara lafiya wani lokaci kuma rashin samun taimakon zai saka kuka zaka zo kai ta postin kai ta postin wani lokaci kuma mutane su daina binka ni yanzu akwai wanda sun yi blocking dina sun daina bi na wani lokaci kuma ina so in dan sa abin farin ciki na a peji na na dan je biki na dan yi kaza na dan yi kaza to ba ni da dama sai na gama shiri zan sa in jima kawai sai a turo wani mara lafiya <laughs> da zan saka shi haka status dina mutane da yawa ba sa bi na to dole wannan duk sai mutum ya yi hakuri ina da foundation mhm. ya ci ya san cewa wannan aikin Allah yake aikin taimako ne kuma ko da an bata mai rai idan ya tana cewa yana da lada a gurin Allah kuma ita foundation in ka fara ta tunda da gaskiya daga sanda na fara foundation zuwa yanzu na san mutane da da ban isa ma in gansu ba mhm. ban isa ma in yi mu'amala da su ba kuma na samu alkhairai da yawa wanda da bana foundation da ba zan samu ba alhamdulillah Allah ya kara muku karfin gwiwa Amin ya Allah ya sa ku ci gaba mu ya Allah gudu to jama'a da fatan ku ji dadin tattaunawa da muka yi da Fauziya Di Suleiman insha Allah za mu sake kawo muku wasu baƙi nan ba da daɗewa ba. Salamu alaikum. Kin san idan muka zo? Na. Sai an sa mana hannu a nan saboda a tabbatar da cewa Ka zo? <laughs> Yawwa. Daidai ina to zan sa. Ko ina. To shi ke da bari da sa a da. Yawwa. Sannan kuma za mu yi selfie. Okay. To mun gode sosai. To ni ma na gode. Eh. To sai an ba. Yawwa, thank you. <laughs> Mun gode. To jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da Fauziya D. Suleiman inda ta ƙara yi mana ta ƙara mana haske akan aikin taimakawa al'umma da gwagwarmayar da ta sha da kuma yadda mutane suke karɓar wannan abu. Kada ku manta ku yi subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Hadiza Gabon Official. Sannan kuma ina tura strike. kada a manta salamu alaikum